alhamdulillah irin wannan rana ta yau rana ce ta farin ciki rana ce da al'umma masu zuciya ɗaya suka haɗu domin su taimaka wa al'umma kuma kamar yadda ka faɗa taimako gadon gidanmu ne zan ce eh, saboda kan abin da mahaifinmu ya tarbiyyantar da mu kenan amma kowane lokaci na tuna cewa gidan marayu Allah ya bani iko na gina musu masallaci na juma'a ina jin daɗi sosai a raina ina roƙon Allah Ubangiji ya sa wannan ya zame min sanadin shiga aljanna firdausi kuma ya sa ya zamanto mataki ne wanda dukkan sauran mutane al'umma musulmi ina roƙon Allah ya sa su kai ga wannan matsayi. Da wani gida akwai jan hankali da ke sauran mutane ga siyasa ga kuma da hana kin taimaka al'umma da shafi addini wani wannan kiyaye wanda ba su kai farin to to alhamdulillahi ina roƙo kuma ina kira da babban murya da duk inda aka bukaci a yi taimako duk inda aka bukaci a taimako ka yi niyya a ranka allah ya baka iko ka taimaka din na farko kenan na biyu kuma ka taimaka din da duk abinda allah ya baka iko ya baki iko to ki taimaka saboda dama ce wanda mai yiwa ba lalle bane ki sake samu irin wannan dama ko ka sake samu irin wannan dama din idan kai kuma za ka ji daɗi a ranka saboda Allah ya sa ka ya buɗa maka hanyar da za ka taimaka ma 'yan uwanka da kuma za ka samu rahama fi duniya wal eh, Allah ya saka da alheri